gaba ɗaya jikina ya mutu totally na je na yi wanka na duba gabana totally ba kamar yadda yake da ba ya nuke ya kuma karami dama babba ne a dama babba ne babba ne to hausawa dai na cewa waga a bakin mai ita tafi daɗi yanzu dai na tabbata kun ji daga bakin mai ita wato wanda wannan al'amari na sata a Zakari ya faru da shi Na san da yawa daga cikinmu wanda suke bibiyan wannan shafi da kuma wanda suke bibiyan shafinmu na WTV suna ta tambaya suna cewa shin wannan al'amari da gaske ne wai an saci azzakarin wani wadda har wasu ma suke ganin cewar kamar wannan labari ne na kanzon kurege. To mun yi alkawarin cewar za mu tattauna da wanda wannan al'amari ya faru da shi kuma mun tattauna da shi ya kuma tabbatar mana da cewar hakan ne. Sai dai har yanzu abin da mutane suke tambaya shine shin idan aka ɗauke wannan abu yaya wajen yake kasancewa a jawabi da shi wannan wadda aka ɗauki masa azzakari ya yi da mu ya tabbatar mana da cewar ba wai wajen yakan shamule ya zama babu komai bane a'a yakan ƙanƙance ne ya koma ɗan ƙarami ta yadda zai iya yin wasu abubuwan da su amma ba zai iya yin wasu abubuwa da su ba to ba zan cika ku da surutu ba za ku ji daga bakin shi wannan bawan Allah wadda aka sace masa azzakari da kuma yadda al'amarin ya kasance ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun lokacin da na duba na gani akwai damuwa na iya dabara na yi wadda dai ɗan namiji mai lafiya da dai ya gade gabansa da ya motsa hmm. ba alama hmm. kuma haka bai taɓa faruwa da ni hmm. sai lokacin kai na kira wani yayan mu a nan shaman shine shugaban dan banga na garin mu Allah ya sa lokaci ya tafi gadar mai sun kai shanu da ban same shi bayan na je na samu yayana washi gari kenan na ce masa ga abin da yake faruwa fa yana ya ce to mu je gidansu garin su kenan yawa kan muka same shi muka samu iyayen kamar su bayani da wanda suka zo da garin baba ya ce a wannan gaskiya babban magana ne ya kira shi da ya kira da zarar ya zo ya ce ka ji abin da yake tafi da wa'annan bayan allah nan me yake faruwa haka ya ce ka yi ƙoƙari kamar mazan lafiyansa ka kashe shi fa yana raye shi yana iyayen nasa sun sani dama yana yi ne to mu dai da muka faɗa musu har galla ba mu sani ba man lokacin da baba ya zo ya ce ya yi kokari kai mayar da lafiya na kawai tafiya kuna tunda mun je ba tare da wani hayaniya ba lokaci ya ce baban in yi hakuri dai hawan da lafiya baba ya ce masa kamar masa yanzu su tafi abinsu kai ma ka tafi uzurinka kaga kowa ka hana shi tafiya yanzu nan ya matsa masa ya ce to mu je kofar gidan kofar gidansa shi kenan gidan baban nan ta gabar shi yana ta yamma sai ya ce mu zo mu je mu biyu hakan ai na kira wani dan garin su ana kiransa imana ce ka zo mu uku muka je kofar gida suka fara yare da matan su kai ta yare su kai ta yare shi wannan imam babban shi dan uwansu ya ce kai wannan fa yana ta sirme ne kawai ba abin ya kamata yake in koma can wajen iyayen kawai fada bayan da ka samu wannan ibtila'i zance na batan gabanka wani mataki ka ɗauka bayan da ka zo ka gane akan cewa gabanka ya kankance kuma ba ka kanka a matsayin ɗa namiji ka ma taimako na ƙwararrun likitoci eh ka je asibiti mun je asibiti wani asibiti ka je miya birkete ok ka je asibiti miya birkete. na je miya birkete aka rubuta mana magunguna ok general hospital miya general hospital na miya birkete so dokta da ya ganka me yi dokta ya ce shi dokta da ya duba eh. ya gwada ya ce to wannan har ga Allah inda shi wani da su ce eh, ga wani abu da ke faruwa hmm. amma kore sun duba har sun duba gabana sun ga yanayin ya yi karami hmm. alaman yadda da dai ya nuna da ya motsi har da eh, Allah babu ya ma kana iya yin fitsari ina yin fitsari normal kamar da ina yin fitsari kawai shi ya kankance ya kankance ya shiga ciki kenan ya shiga ciki eh. mun je ma da wani to amma duka suka dauke ne ko har da ya mare na suka shi kadai ne kawai shi kadai to kun ji to har dai na tattauna da kakakirin na 'yan sanda na jihar Bauchi SP Ahmad Wakili wadda a karon farko ko kuma a bidiyon da muka kamo kafin wannan a headquarter rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi ne aka gabatar da waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi. Na tambaye shi kuma ya min ƙarin haske dangane da wani hali ake ciki a yanzu kuma wani mataki za a ɗauka nan gaba. Jita-jita da yake ta yawo a shashin sada zumunta mutane suna ganin kaman almara ne gaskiya ba almara ba ne wannan abu ne da gaske ne ya faru kuma ne 'yan sanda ya gayyaci shi wanda abin da ya same shi kuma mun faɗa da bincikenmu bincikenmu ya nuna mana abin da muke ji labari din ya faru da gaske a garin Bauchi. Wayannan matasa sun sace shi a zakarin wannan matashin. To abu dai abu ne kamar abin almara kuma abu ne wanda ya ba mu mamaki a dpo na turo ya fada da bincike aka ɗauki shi victim ɗin wanda abin haka ya faru da shi aka kai shi asibiti na na bordo daga can dai kwararre likitoci suka yi scan suka dudduba su dai a duba wanda suka yi kwararre likitoci suka ce ta ciki dai yana nan amma an ka duba a waje baka ganin komai to dalilin da yasa suka bashi shawara akan cewa to da dai su da waje ba sa ganin komai to fa ya kamata ya nema maganin gargajiya to a yadda dai mu muka gani da idon mu akwai wani abu dai karami bai wuce kamar kan ashara ba shine dai mu abin da muka gani da idon mu muka ce mishi to ta ina kake fitsari ya ce ta wannan wajen yake fitsari mu dai abin da muka gani da idon mu to kaga abu ne wanda akwai privacy din dan adam a ciki ba zai yiwu mu infringing privacy ɗinsa saboda mu muna bincike ba so kaga ba zai min infringing privacy din sa mu ce ya sa muna a video mu nuna mutane ko kuma mu dauki hoto mu nuna mutane amma muka mun gani da idon wannan gano ne ba jiyo ba kirin dinan yan sanda na jihar Bauchi kenan SP Ahmad Wakili ya mana karin haske dangane da wannan al'amari da yake faruwa wanda wasu ke gani kamar cewar labari ne na kanzon kurege to karin bayani dai a nan shine wannan bawan Allah da ya samu kansa a cikin wannan hali wasu suna ta tambayar cewar to yanzu wani hali zai shiga tunda wanda ake zargi ya masa wannan aika-aika ko kuma wanda ake cewar an ba da wannan abu a hannunsa ya mutu wani hali yake ciki to a bayanin da muka samu muka kuma tattara shine an samu wata wacce ta yi alkawarin cewar za ta iya mayar masa da wannan gaba nasa bisa wasu ka'idodi da ta shar'anta masa da kuma wasu abubuwa wasu ayyuka da za ta gabatar masu kallonmu da sauraronmu sunana muhammad awal da na jagoranci wannan shiri nake cewa a ci gaba da kasancewa da tashan WTV da kuma wannan shafi domin ganin ingantattun shirye-shiryenmu da za su rika zuwa muku musamman al'amari da ya shafi nasarori da rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi take cimmawa. Huta lafiya.